quelque forme de, de, de réponse à ça, mais j'estime que ça ne This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashing Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Kuma da fatar masu azumin watan Ramadana sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na daren yau Laraba. 12 ga watan Maris na 2025. Bayan an sha labaran duniya za a saurari wata tattaunawa da barista Aisha Ado Abdullahi mai fafutukar 'yancin mata yayin da yarjejeniyar mata na Beijing da ta zama tushen fafutukar neman 'yancin mata da daidaito yake cika shekaru talatin. Da tarihi da kuma yanayi ya nuna cewa mace gaskiya tana da abubuwa da yawa na musamman da ya kamata a yi la'akari da shi da ya kamata a kula da shi da ya kamata a ɗaukaka da ya kamata a seta da ya kamata a lura da shi kuma a tafi da shi a tsari ta kan wannan batu ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin kuna ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu shekaru talatin bayan fafutuka da neman 'yanci da daidaito na mata lambar da ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili bayan nan kuma sulaimu ne barma zai gabatar muku da shirin na kasa wanda ya saba gabatarwa a duk ranar alhamis kuma a yau shirin kamar a makon jiya zai yada zango a jihar bauchi inda masu bukata ta musamman ke fafutukar ganin rayuwarsu ta inganta ta hanyar ilmantarwa da koyar da su ayyukan hannu yanzu dai ga maryam da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka mako biyu ya faɗa a yau laraba cewa zai zama abin takaici sosai idan rasha ta ki amincewa da ƙudurin tsagaita wuta na kwanaki talatin a yakin ta da ukraine wanda amurka ke goyon baya rubio ya bayyana wa manema labarai haka ne a ireland kwana ɗaya bayan da jami'an amurka da na ukraine suka amincewa a saudiya akan ƙudurin tsagaita wuta na kwanaki talatin a yakin na rasha da ukraine Rubio wanda ya halarci tattaunawar a birnin Jidda ya ce a yanzu Amurka za ta yi wa Rasha tayin kudirin ya rage gare ta ta ɗauki shawarar ko ta yi watsi da ita. Rubio ya ce za mu ga martanin da za ta maida idan kasar ta yi na'am da ta yin to mun san cewa mun samu ci gaba sosai kuma akwai yiwuwar cimma zaman lafiya idan kuma amsar ta kasance a'a to lallai zai zama abin takaici sosai kuma hakan ya bayyana manufar kasar. A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cikin dare ya taɓa birnin Odessa da ke kudancin ƙasar inda ya kashe wasu 'yan ƙasar Siriya su hudu tare da jakata wasu da dama. Ta shafin Telegram Alexei Kuleba, mataimakin Prime Ministan fannin sake farfado da ƙasar, ya bayyana cewa makamin wato makamin ya taɓa wani jirgin dakon kaya da aka lodawa alkama da ake shirin kaiwa ƙasar Algeria. Kuleba ya ce Rasha na kai hari akan ababen more rayuwa na Ukraine ciki har da tashoshin jiragen ruwa da ke da mahimmanci wajen samar da abinci a duniya. Wani harin makami mai linzami kuma ya taɓa Kriviri garin da aka haifi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yankin Dnipro inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikata wasu sutara a cewar gwamnan yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba wasu majiyoyin tsaro sun faɗi cewa sojojin Pakistan sun ceto fasinjoji 190 sun kuma kashe 'yan ta'adda 30 kwana ɗaya bayan harin da aka kai akan wani jirgin ƙasa a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Jirgin ƙasa na kamfanin Jafar Express mai ɗauke da kusan mutane 450 yana kan hanyar zuwa garin Peshawar ne a lardin Haba daga garin Quetta da ke lardin Baluchistan a lokacin da aka kai mashi harin bom da bindiga a jiya talata yayin da aka yi fito na fito da wato fiye da sa'o'i 24 jirgin ya makale a wata hanyar karkashin kasa a kusa da garin sibbi da ke lardin baluchistan tun da tsakar ranar jiya talata jami'an tsaro a somaliya sun ce sun kashe dukkan wasu mahara shida da suka yi wa wani otal ƙawanya tsakiyar birnin baladwin daga baya kuma suka kashe mayakan alshabab akalla hamsin a wani hari ta sama da yake zantawa da manema labarai kwamishinan gundumar omar osman alaso ya tabbatar da cewa an kawo ƙarshen farmakin da aka kai a otal ɗin da safiyar yau laraba kungiyar al-shabab wadda amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta dauki alhakin kai harin otal din na jiya talata Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madala To a daidai lokacin da taron mata da aka yi a birnin Beijing na kasar China inda aka kule yarjejeniyar fafutukar baiwa mata dama a dama da su a fannonin rayuwa da bama kana domin su inganta rayuwarsu ta hanyar ilimi sana'a ko kasuwanci siyasa da sauransu wanda aka fi sani da Beijing Conference. Mata daga sassan duniya sun hallara a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York a nan Amurka don yin waiwaye wanda masu iya magana kan ce a don tafiya. Abokin aikinmu a birnin Kanon Dabo Mahmud Kwari ya tattauna da wata mai fafutukar 'yanci da haƙƙin mata a jihar. barista aisha ado abdullahi inda ya fara da mata tambaya akan mahimmancin ranar mata da ake keɓewa duk shekara sai ta ce na farko dai akwai mutane da suke tunanin cewa bai kamata a dinga ware rana a ce na abu kaza ba misali kamar mata wayan ana cewa ana bikin ranar mata mata da yawa suna cewa kullum ma ranar bikin ranar mata ne maza da suke ganin darajar mata suke ganin mata iyayensu ne suna cewa ai ba sai an ware rana guda ba in ba haka ba a ware ranar maza mana to amma dai wani lokacin irin waɗannan abubuwan suna da fa'ida na musamman mace mun san cewa a cikin al'umma al'ummai kala-kala kowa da irin fahimtar da ya mace tarihi ya nuna cewa da tarihi da kuma yanayi ya nuna cewa mace gaskiya tana da abubuwa da yawa na musamman da ya kamata a yi la'akari da shi da ya kamata a kula da shi da ya kamata a ɗaukaka da ya kamata a seta da ya kamata a lura da shi kuma a tafi da shi a tsari to tsare-tsaren ne yawanci kamar ana irin rana irin ta yau ake fito da tsare-tsaren kun gamsu da yadda wannan so 35 din nan na cewa lalle uh, gurabe na mulki na bangaren zaɓe ko naɗi a najeriya a dinga a baiwa mata misali su to ai ka ce wai ko mun gamsu To mun gamsu din muka ce eh, kamar yadda na fara eh, da maka bayanin cewa duk irin wa'annan tsare-tsaren da dokokin da aka shimfiɗa muke so muga an tabbatar da su. To affirmative action ka ce na kaso 35 ina aka samu kaso 35 din a gwamnatance ina aka samu. nan yanzu ana magana wannan cece ce din da ya eh, abubuwan da suka faru a majalisar dattawa a cikin 109 mutum nawa ne mata hudu to ina maganin affirmative action ina maganin kashi 35 kashi yanzu an dakatar da ɗaya masu ra'u. ana nema a dakatar da ita dai muna kokarin mu ja hankalin su cewa su dai ƙara dubawa dan za su iya zauna su kara dubawa a janye wannan mataki da aka ɗauka saboda gaskiya ba a dauka a bisa ka'ida da bisa tsari ba so tunda an jawo hankalin su yana iya yiwuwa su farga su zo su kara dubawa su gani da haka ne magana affirmative action har yanzu a yana daga cikin abubuwan da yanzu wannan matakin taken wannan shekarar na cewa accelerate action din nan a jaddada daukan mataki wurin aiwatar da irin tsari irin na affirmative action din wai to amma wai amma ina gize ke saka ne su sakon naku ne ba kwa bin hanyoyin da ya kamata ya je inda ya kamata ya je mm, to ina dai so ka fara gane wani abu na farko shine duk wani abin alheri da ya tasiri ba a yin shi a dare daya so za mu daɗe shekara da shekaru za mu ci gaba da wannan tabbatar da cewa an ci nasara wajen tabbatar da 'yanci da haƙƙi da daraja mace saboda mace nan dai ko an so ko an ki ko ita kanta ta so ko ta ita ce uwa ka ce ina giza yake saka ɗaya daga cikin abin da muke kallo na matsala shine duka ɓangaren musamman musamman ɓangaren ita kanta macen don ai sai kin san kanki kin gane daraja kin gane matsayinki da mutunci ki har sannan ma za ki fita ki nuna cewa kina da mutuncin da kuma wani ma zai gani shi ma ya dora in baki dauka ba to waye wani ne zai zo ya miki to yana daga cikin abin da muke jaddadawa muke saka karfi matan ma su rike mutuncin su gane darajar su sannan ma abokanan tafiya na saboda wannan rayuwar mata ba za su iya yin ba sai da maza haka zalika maza ba za su iya yin ba sai da mata to in ku duka bangaren da kwai daraja to ako dole a zauna a saka tsare-tsare a kuma aiwatar da tsare-tsare na daraja juna da ɗaukaka juna da martaba juna sai kaga al'ummar mu ta yi daɗi barista aisha ado abdullahi kenan a tattaunawar da ta yi da mahmud ibrahim kwari kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1625 da 31 a duk sa'ad da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To har yanzu muna jihar Bauchi inda masu bukata ta musamman ke fafutukar ganin rayuwarsu ta inganta ta hanyar ilmantarwa da koyar da su ayyukan hannu. Yara da suke lunguna da ƙauyuka da suke da bukata ta musamman irin nan mukan yi kokari mu fito da su mu kawo su makarantu. Bayan haka in su kai karatun a tsakankanin mu ma mukan dinga haɗa naira biyar naira goma haka muna tallafa ma wanda ma iyayensu ba za su iya ɗaukan nauyin karatunsu da sauransu ba. kamar yadda aka je a makon jiya shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani matashin da ya ilimin zamani ya kuma koyi sana'o'i da dama domin kare kansa daga harkar bara amma kuma har yanzu tsugunne ta kare ba abdullahi usman wanda ya karanci fannin dubarun ci gaban al'umma wato social development bai yi da can samun gurbin aikin yi ba na gwamnati ko na wata kungiya mai zaman kanta sannan rashin baiwa sana'o'in nakasassu mahimmanci a jihar bauchi kamar yadda abin yake a sauran jihohin arewacin najeriya ya sa da dama daga cikin su ke komawa ruwa ma'ana tara hannu kan titi ga ci gaban hirarsu ta wayar tarho da wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ko da an ba mu kamar yadda na gaya maka mun yi mun saka mun nuna mutane duk mutum sai ya nuna ma abin ya yi kyau abin gonin sha'awa ne kai ai abin da ya kamata ya amfani da shi ne amma in ka gaya masa kudin sai ya ce ma ai kudin ya yi yawa barai siya ba sai dai ya duba ya kalla ko ya ɗauki naira ɗari ko naira hamsin ko ɗari biyu ya ce ma to ba sadaka kaga kai kuma kayi wannan abin don ka dogara da kanka ne kaga dai ya daɗa dora ka a wancan hanyar da muke ki mu na nabaran da ita ce ya dada dora ka a kai to gaskiya abubuwan suna kulle mana kai da yawa kuma gashi muna da manyan sarakuna a kasan nan manya-manyan malamai a kasan nan da kuma 'yan siyasa amma sai ka ga duka an yi watsi da mu ba wani wanda ya damu da abubuwan da muke kuma suna ganin mu yau da gobe ga makwabtanmu na kudancin kasan nan sun mana fintinkau sun yi nisa fiye da yadda kake tunani akan irin wayannan abubuwa ma'aikatu da dama za ka same su suna ayyukan nan to amma ka dawo fannin mu arewa gaskiya abun ba haka yake kenan kulawa ne ba kwa samu wanda ya kamata inda akwai wannan kulan da haka ba zai faru ba Allah bai wanda zai iya tashi ya je ya yi bara ya zo ya biya kuɗin makaranta ya yi shi to ya kaga mutum ne mai son ya dogara da kansa kuma don ya fidda kansa daga wani irin hali na rayuwa kuma har ya taimaki al'umma da ma sauran kasansa to amma bayan kai karatun ka zo ka koma kana bara abin gaskiya bai yi ba to ita gwamnati tana ta nuna rashin jin daɗi ga yanda ake ganin masu bara a kan titi ita kuma gwamnatin kenan bata samar muku da abin da yake zai hana jama'an ku bara ba gaskiya wannan haka ne don akwai misali zan baka misali da makwabtan mu jihohi kamar arewa maso gabas ai kamar ga maiduguri nan gwamnan jihar borno nan ya ɗauki mu wanda da muna tare da su muna yawan barace baracen nan da su amma da yawa ya babba su aiki da yawa yau mun daina haduwa da su ma a wuraren da muke bara to kaga inda ana koyi da irin wannan gwamnan da wasu makamantansa kan gaskiya kaga da abubuwan za su yi sauki akwai irin masu tallafawa gwamna a wasu sassa musamman bangaren mutane masu bukata na musamman ba a da shi ne a nan don saboda ya ga yana fafutuka a kan bukatunku gaskiya Allah bai a jihar Bauchi ba mu da shi to ku nema ba ne e to duka dai hanyoyin da ya kamata a yi ta bin an yi ta bin abubuwan da yi yadda dai najeriya take sai hankali yallaɓai kuma mu muna da yakinin gwamna mutumin kirki ne muna da tunanin dai abin dai bai iske shi ba ne amma kamar yadda yake taimaka ma al'umma a jihar bauchi da yadda kula da al'umman jihar bauchi mu din ma ina ji da allah zai sa ya ji wannan koken da muka yi kuma ya isa gare shi to ina da tabbacin insha Allah zai yi wani abu a kanmu domin Allah akwai ire-ire na da yawa a jihar Bauchi wanda mun yi karatun ba mu da aiki abin gaskiya ya dame mu to shi yasa muna kira ga mai girma gwamnan jihar da ya dube mu da idan rahama ya taimaka kamar yadda yake taimaka ma al'umma mu ma ya juyo ta bangaren mu yau ba mu wayannan ayyukan yin domin mu samu abin dogaro da kanmu dan yau a karan kan shi mai girma gwamna ba zai so a ce yau an haɗu da wasu a wasu gurare suna bara da an tambaye su ce a su 'yan jihar Bauchi ba ne gaskiya abun ba mai daɗi ba ne gama dukkan wani dan jihar Bauchi. da can akwai idan kamar masu sana'a irin ku suka yi gwamnati ta kan saya shin wannan yarjejeniyar ya rushe ne ko yaya ne ne wannan ba a ma maganan ta yalla bai duka irin cibiyoyin koyar da wayannan abubuwan ma yanzu ba sa yi a nan jihar bauchi eh kaman wanda ake kiran su irin blind workshop ba eh gaskiya ba sa aiki ƙungiyar ku me ta yi a ƙungiyance domin jawo hankalin gwamnati da ma wasu kungiyoyi da suke taimakawa ma irin mutane irin ku. to Allah bai mu abin da kungiyoyin mu take yi takan yi kokari yara da suke lunguna da ƙauyuka da suke da bukata ta musamman irin nan mukan yi kokari mu fito da su mu kawo su makarantu bayan haka in suka yi karatun a tsakankanin mu ma mukan dinga haɗa naira biyar naira goma haka muna tallafa ma wanda ma iyayensu ba za su iya daukan nauyin karatun sun da sauransu ba tun da har mukan yi hoɓɓasa mu yi kokari irin wayan abubuwan to kaga gwamnatin ya kamata ta duba abubuwan da muke yi ta tausaya kuma ta kula da mu akan wannan al'amara mai girma shi gwamnan jihar Bauchin da yi wa Allah ya dube mu da idan rahama ya taimaka ya yi wa Allah ya taimake mu a ba mu aikin yi don mu samu abun dogaro da kai da kanmu bayan haka akwai sanatocinmu da kuma 'yan majalisunmu na tarayya duka su ma suna da abubuwan da ya kamata su yi a kanmu musamman shi sanatanmu na bauchi ta kudu honorable shehu umar goba mutumi ne mai kirki shi ma wanda yake tallafa ma al'umma masu lafiya da marasa lafiyan da kowa to balle kuma a ce ga mu nakasassu mu ma muna kira gare shi da ya tallafa mana da dukkan wata hanya da ya ga zai iya tallafa mana ya tallafa mana masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin abdullahi usman da wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya. Ka gaida Sule Mumuni Barma. Shirin rana kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau shekaru talatin da fara fafatakar 'yancin mata da neman daidaito. Shin kwalliya ta biya kudin sabulu? Lambar da ita ce alamar kari daya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Muna sauraron ku. To da alamu mun samu kira na farko daga Kwantagora, wake kan layi daga Kwantagora. injiniya mai gero jihar Neja. Barka dai injiniya menene ra'ayinka kaji maudu'in namu? na naku alhamdulillah Hajji Aisha ma ai mata Allah ya ba su yanki. kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mm. Ba wani matsalar da aka yayin da mata sun ka samu na kaso. Alhamdulillah. A wani fanni kake gani kwalliya ta biya kuɗin sabulu samar da aikin yi ko kuma ba su dama a dama da su a gwamnati ilimantarwa da dai makamantansu ko za ka dan yi ƙarin bayani akan wannan bayani naka? Eh to game da ilimantarwa Hajiya Aisha. alhamdulillah mata ana yi da su kuma ko bangaren gwamnati wani bangare bangare akwai inda sun kace cancanta aje su kuma aje su kuma alhamdulillah ana samun biyan bukata hajji aisha mazu to mun gode sosai injiniya da gudunmawanka daga kwantagorab za mu tafi yawuri wake kan layi daga yawuri Hajiya Maryam Dauda kina tare da dan Asabe mai sata daga yawuri. To Malam dan Asabe me ke tafe da kai yau? To gaskiya ni ra'ayi na ya sha bamban da na injiniya mai Joseph. me yasa gaskiya mata har yanzu an basu a baya ba su cimma burinsu ba hmm. eh, zan baki misali yanzu idan aka ce lokacin zafi ya zo na shugaban kasa ko na gwamna ko na sanata to mata su ne kan gaba da ƙuri'u mafi rinjaye hmm. amma sai ka ga idan mace ta tsaya takara ba za a zaɓe ta ba in ta to takarar gwamna to ta ci tsaya an shi sannan ki dibi abin da ke faruwa tsakanin natasha da da Fabio na'am ya ci zarafinta maimakon a cikin human rights ta shigo ciki ta kwata mata yancin ta an zura mata idanu sai da ta dauki kanta ta kai kotun majalisar ɗinkin ta yi kara to ya za a ce mata sun cima burin su to me kake gani ya kamata a yi domin a shawo kan matsalar kuma idan aka yi magana akan zaɓe kaga mata su suka fi fita kaɗa ƙuri'a a ce ku amma su ne baya su ne kuma baya eh, me ke jawo haka to rashin adalci ne amma kin ga a kasashen turai waɗanda matsaloli babu su wallahi amma idan aka zo kasashen mu na Afirka sai kiga ana danne ma mata yanci menene mecece mafita to a ra'ayinka to mafita gaskiya eh, mafita mata dai suke da majority wurin jiha guda to su hito su kwata makan su yanci tunda maza sun danne musu yancin su to mun gode sosai dan malam dan asabe daga yawuri kuma zamu nufi jihar nasarawa wake kan layi daga nasarawa bashir tela ne daga nan lafiyan bare bare to muna sauraron ka kaji maudu'in namu na ji maudu'i a wurin su bangarorin da kwalliya tana biya kudin sabulu a wasu bangarorin kuma abin sai hankali musamman a najeriya ko za ka iya karin yi ko za ka yi bayani akan bangarorin eh, da a yanzu dai ana samun mata a ofisoshi daban-daban kuma suna fita takara na matsayi daban-daban kuma ana samu kuma duk lokacin da an cima mace zarafi to ana kokarin ganin an kwace mata hakinta to amma fa ba za a samu gagarumin nasara ba sai su mata karan kansu su mata juya su sun ba mu kansu goyon ba saboda in aka la'akari da musamman yanayin zabe mm. an fita zabe mata suna turuwa wajen zabe to amma mafi akasarin su suna zabe maza ne don da ana ce tururo da suna yi suna zabe mata ne yan wasu musamman mukamai na shugaban kasa da gwamnati ah. insha Allah wanda ya tsaga kurin safulu muna fata a gaba da basu goyon baya. To mun gode sosai Malam Bashir Tela da gudunmawarka daga jihar Nasarawa kuma za mu nufi Kaduna a garin gwamna wake kan layi. Salamu alaikum Rabiu mai manja da kanwa daukar lere. Wa alaikum salam to Malam Rabiu ka ji maudu'in mu shekaru talatin da fafutukar neman 'yancin mata da daidaito. Shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Amma da turan kuɗin dubo ba da ba sa haɗa kansu su ne su kowa za a kuma su suke kada kansu da kansu. Na'am. To ai yanzu ka mai da abin kan mata kenan ga baki ɗaya. su maza fa idan su haɗa kai idan mace ta zaɓe ta kada su zaɓe ta mana su zaɓe ka haɗa mata kai su zaɓe ta a bar batun zaɓe a wasu ɓangarorin kana gani mata kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan fafutuka da ake ta yi a ne a bata damar karatu a bata damar kasuwanci da dai makamantansu to da alamu mun rasa layin malam rabiu har yanzu dai muna jihar kaduna a jaji wake kan layi daga jaji Ina magana da lawan na lawan kamfanin fate jaji kaduna tsarayar najeriya to malam lawan kaji maudu'in me za ka iya cewa eh, game da wannan maudu'in da kuka kawo game da mata a harkar shiga gwamnati wani lokaci gaskiya mu hausawa musulmi addini yana shiga a cikin shi ya sanya mata ba sa samun nasara ba kawai batun aiki ba ai bangarorin suna da dama akwai batun ilimi akwai batun kasuwanci da dai makamantansu ilimin ma da zama wani abu a ƙasa yanzu ai a ne aka yi zaɓe an kyan kashiwar mace ce ta ci amma daga bayani ya faru hmm. ka gaba a bata ba ko ba haka ba to amma kana gani laifin na gwamnati ne ko kuma waɗanda suke rike da madafun gwamnati ko kuma har da al'umma akwai wata rawa da ya kamata al'umma su masu taka suke rike da to da alamu layin malam lawal yana rawa to za mu nufi jihar neja wake kan layi daga neja sunana bala jumla hula daga ushishi jihar neja ke taka Malam Bala muna sauraron ka. Hello? Malam Bala mai wankin hula in kana jin mu. To da alamu mun rasa wannan layi yanzu kuma za mu nufi jihar Jigawa. Wa muka samu daga Jigawa? Alhamdulillah kuna tare da Rabi Saura. To Malam Rabiu menene ra'ayinka? ra'ayi eh, ra'ayina gaskiya ba ta biya kudin sabulu ba. Dalili? Saboda fi lahi. mata suna ɗaya daga cikin wanda yake jigo a najeriya wanda za a kyautatawa wajen ko da magana ƙuri'a kamar da kuka faɗa suna da ɗaya daga cikin mutanen da suke ba da ƙuri'a a najeriya sannan kuma mata ya kamata a kula su ko dan mata irin su maryam abata da suka taimaka mazajen su suka yi mulki na adalci mm. kamar ainihin wannan matar shugaban kasa. na yanzu tinubu suna ɗaya daga cikin mata da suke ba da shawara yake yin wasu abubuwa na alfafi sannan ga irin su me ya ah, kamata a yi domin ganin cewa an samu biyan bukata wato an samu an biya an samu wannan abu da ake nema na samun mai yiwuwa ko ba wai a samu daidaito dari ba a samu dai kaso talatin din nan dai a ba su dama eh, kaso talatin eh, a ba su daman karatu eh. da dai makamantansu. eh kaso talatin ya kamata a ce eh, ya tabbata ga mata din domin ko da ta wajen bangaren ba da shugabanci kamar na kananan hukumomi da su shale wasu gwamnonin suna yi suna kokarin su akai kamar ainihin ba su damar gode sosai malam rabiu da gudunmawanka daga jihar jigawa za mu nufi jihar yobe wake kan layi daga yobe Assalamu alaikum suna na Abbas Idris ta tawarin gonan Karan Bada Matar Jihar Yobe Najeriya. Wa alaikum assalam Malam Abbas menene ra'ayinka game da maudu'in namu na yau? A gaskiya ma maudu'in ku ne ra'ayi na kai gaskiya eh, an samu nasara kuma ba a samu nasara ba. Mm me Dalili da gaskiya yawa abin da yasa mata sun tashi a eh, takarar siyasa sun tashi a kasuwanci duk ba abun da mata ba su yi ba a Najeriya. Na'am. amma gaskiya a bangaren gwamnati ne bata ba su dama ba mu ga misali kamar mu nan a jihar Yobe muna da Hajiya Hazar Gokari da Bukar Abba Ibrahim mm. yau ta jera shekaru kusan goma sha tana makarantar majalisar wakilai mm. kuma ta yi mun gani da na tabbata wannan matar yi haka da za ta za a ba ta gwamna ne wadda kowa zai yi yau gaske. to mun gode sosai malam abbas da wannan gudunmawa naka kuma da wannan kira ne za mu dakatar da daukan kiran wayoyinku a yau. sai kuma gobe idan allah ya kai mu mu sake baku dama muna godiya ga dukkan waɗanda suka samu dama da suka kira to yanzu kafin mu yi sallama da ku ga maryam ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya faɗa a yau laraba cewa zai zama abin takaici sosai idan rasha ta ki amincewa da ƙudurin tsagaita wuta na kwanaki talatin a ta da ukraine wanda amurka ke goyon baya rubio ya bayyana wa manema labarai hakan ne a ireland kwana ɗaya bayan da jami'an amurka da na ukraine suka amince a saudiya akan ƙudurin tsagaita wuta na kwanaki talatin a yakin na rasha da ukraine A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cikin dare ya taɓa birnin Odessa da ke kudancin ƙasar inda ya kashe wasu 'yan ƙasar Siriya su hudu tare da jakata wasu da dama. Ta shafin Telegram Alexei Kuleba mataimakin Prime Ministan fannin sake farfado da ƙasar ya bayyana cewa makamin ya taɓa wani jirgin dakon kaya da aka lodawa alkama da ake shirin kaiwa ƙasar Algeria. Kuleba ya ce Rasha na kai hari akan ababen more rayuwa na Ukraine ciki har da tashoshin jiragen ruwa da ke da mahimmanci wajen samar da abinci a duniya. To da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yinin yau sai kuma zuwa gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni ta kuma shirya da injiniyan mu Mr. Nelson. daga nan birnin washington dc ne aisha mu'azu ne ke muku fatar asibahi ta gani kuma a yi sahur lafiya